بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli insha Allah ta'ala ya sai ne buru gani be karatu min littafin man mu ko ga ya shaka abul Hassan Ali Al-Maliki rahimahullahu ta'ala littafin mu ko na gwede kiya Afrika wannan koyi ga West Africa ngayi al al izziya lil jama'atul azariya yanakin ya dufe su shi ba bai gutsu a yi ci gwargwado na yi gagba na tsoci albarka wudu bai ga ci mici na su kufa gani bayan idan bayani wa mini ya babu ya wace ne ba za a yi etila mara ya wace na babu ya tuwani ci na wani man ga faslun yarimu ribal fadli ne ga nauye wace ga shashe otoyo ƙur'anu gayyan haƙullahu riba wa yurbi sadaka albarka ya luwa ewo na fetiya ziki na fetiya babu ekpayin shashe wani amma ziki na fetiya ekpayin wace wani to ci gayyan albarka ladu bogo wace yi kayi shashayi kayi shashayi haramu wace yi halalli abin ke za ta yi ta fiye ɓarshe riyo da ya rumu ribal fadli haramu ya ribal fadli riba ga guba a da ribal fadli a mada ribal nasa'i ko ga ribal nasi'a tun ga mai ga yunga wawan ziyada aga ga ke kwabe ribal fadli wa ganga yi bibiyu bibiyo wariban nasa'i bi fata hiyo nuni wale erikiu bi nisa'i hiyo kasira kawai Allah akbar nunin nai mushaddad mushaddada to riban nasa'i man ce ti riban nasa'i yin ga wawa takhiru fi nafdi ugayi Allah ya tafala da kibu ewu alai tafala da wo na'am in kallo ware to yin gici bana ga yanku ba na ga zawon yi ji rayuwa mai yanku Wa gwako ji fahimta ku yin gici bai wai ga ikabo rayuwa za yi ta man shelo ya yi bayani ga wahuwa zahabu walfidda ewa saliji da wani ga yawon zinari jogan bai wa zarfaji wala itafa Nga ngaji gwabe gwema ene la kiluna ene la shashaluna da wani man gafala ya juzu bai udirhamai ne bi salasatin wuja lallani na eza kudin amigu ba ya za la salasatin dula dira amigu tuya wuna ga yan tsage ga wayan mu yi woro jire yawa ya kuku da na mai yawa woro na iya goguta be wani ichi laworo guba ya wai ko ya zalo banki lo sanji yawa gba ko be wori a inda ci lata tiwo shashaga da wani a ga nairawan na yi woro ko dola na yi woro ko riyalin na yi woro amma igayen beta tubu nole nauyi ni ga tayo ewe wo ga tayo naira naira ga yo ko naira be dole mun ga fala ya juzu bai udirhamaini bi thalathatin wajalan lalle ne za kudira ni guba ya za ga laguta ya wuna kirgi bayan guba wuna. wana dirami dirami gama ya wuna wala bai'u dirhamin bi dirhamin a caga to dirhamin ni be dirhamin ni ngwa na ya koya do jina ila yaumin da efon do cina au sa'atin ko da lokacin do cina matsala ya ba misali naira ni da nan ko dubu ɗaya da nan ya kuya wai ngwa dubu daya na da fokazan belayen miami a a asami da lokaci kaza dole na kirbe mamaye ko mamiwai kayan au sa'atin ko da lokaci kaza matsala ya ba misali ta jimaji katun ne dai bukata mai fi wani don nika tuna jitsu matsala ya fi kiwo na matsala ya guda na matsala wacce na matsala jiwo na mutu wadda bukata ga yake na ya farko ga waga ke riba waga riba gai a tufi a shiya min almani mahsusa ala ya biya ta ce arzikin da ci na ji shari'a tsanin arziki shi dabo na e ga betubo wajaje riyana ke alkamana ke dobinana di fahimta ko ke wa zinari bi azarfaina wani alkama dobina bata ya gane ya gici jin zinari azarfa gane kibo ewojo gbogbo ewon doro wa gane ba gbogbo man shiga shasha wani e lowo ebona albadal lahu hukmul mubaddal fi kulli shay in doro asawa ina ga sun wa bayina hukunci ga ta ciwo zinar bi azar fa na san gwalo naira yayina ke ga hukunci nu ta ci zinar bi azar fa na ga ta ci naira bo dola riyal junai alkama na isan gwalo eye kuma ka bana idi fahimta ko yezo na hukunci alkama ga ta ci gibo dobina na fe giza mai anabi sallallahu alaihi wasallam ne ya yi wuce ina na ji ga gina hukunci wuce ga jikin ga ta ti mutso wuce ganni bai manya iziye ga yi gaga riba ga guba na ngayi ndoro mai haramu riban falli galbe riban nasa'ina aga ga ke riban falli wagan gayi huwa bai'ul jinsi alwahid mimma yajri fihi riba bi jinsi mutafadilan kun ena jinsa yi nina ekpon be ekpon ezo be ezo amma ga ole ga etinye ga oji amma edere ke kan doji amma ezo ga ta yi o shekafa ga ta yi o we tinye ga doji we ge ga oji we san ga doji Nga ngole jinsi ni ga ta yi mimma yajri fi riba mini ena ki riba e lona. da jinsi yi hukun ya za amma mutafadila waga shekafa na isan ko tiye na wawon kumbe na tiya ko ya sane kpanu ni da gafi ko kpanu guba a na so tiye isan layawai kpanu ni na so tiya na egan sana kpanu guba ko kpanu ni bai gafi lórí wọn bí mutafadila nan ga tafadila gaba yake ha ziyada bibe gada wani na gai ga ribar falle wuce yi ku sai ribar nasa'i ko ribar nasi'a ribar nasi'a wugayi bai ushe illazi ya jiri fihi riba ka hadin Wa wakun ina ribar dasa tiwubana ena ribai luwana wala ku ka ahadin na kadai ni ke nimi ne wani jide na wani ga izi na ribai ya zarfa na ji goyi te kanga zamaye tsuwe na ko alkama da kiyo da shekafai ko kpayi da yi nole bata ajinawi ne zinari da ya zarfa ji nawa ne ko amma dai ribailwa gato abeke ga kuna ngayi washe kafa kun gani be eyi ko gani be ya zoi amma wakun ku da lokaci ndi wobe gwaya ngole tsuwa tsuwa ni guwe wani shekafa kpanu ni alakama kpanu ni ko shekafa kpanu ni ezo kpanu ni amma wunje giyan lokacin niya sai da lokacin da caca ga wajen giyan waga wa lawu yawo a shekafa kpanu ni migo ngole ya nabi ya yi daji sallallahu alaihi wasallam ga wuga cewa jile bai jigiyan ya kun ya dojo ko ga coci da ba amma wuri wi yedan bi yedin egwa gwe egwe bogu je ila ajalin da lokacin da ci ribalu ebon nasiya nan gai na yi nasiya nan gai yin atahir etapa ke ga nga cewa jile ba ribalu ato nga cewa jile ba wuce lokaci la ribalu ribalu ngayi ndayi nawa na ji ribailo na tsuwon wuta da ya diwe wani amma lokacin wulana ngayi illa wani to man shiga riban nasi'a kin do shek da zahiri ga littafin min hajjin musulmi wani ga riban nasi'a ga guba a da ribal jahiliya ribal jahiliya na ngayi izagiza gbata ya ji karata da tsagutsu gaya likawar ya yi yau bi manufa yake yau e ebo tsagutsu na namila ya wadana ni gaya latu tsagutsu ya gun wọn gabi wi gan ko dai wo gbata miami ko ina yali kawali na nikin lambe ta ce na waga wa yale na jikara tan na 10,000 na na wagin gbata michigan na abu 500 tubu nga abun saguta na ko kó wo gbata miami bai na ta tubu ne koma nikin yawo in bi oke eh wala wato kendo wala tole na tun na ga fe ji kafe annabi muhammadu bin sallallahu alaihi wasallam shari'a tulaje haramu na nawi wa yake riba nasiya a da fata yawe eh abeta tiya ina ma ina ma wono nauyi ba ce riba na siya wani abin lile bata an maza wani ke jingala su kuna ga ya yi wa na amanu la ta kulu riba a du'afa mu du'afa nauyin riba jahiliya be na da karkashin riba na siya wani yi maza ta wani wula jikara ta 10,000 ga da wani wazola 15,000 yau yami da lokaci digi ko lokaci na ɗaya ji fahimta ku da tsaniye fa gode gode bukata mai ga amawa ba wa gaka zalata mu e ji na jinin mu e ji ya ba zubo. e zai wa nunu ga da yi kere Man walla nunu da yi kere mai alaka zai yawai kan gama amawo amma kawa alayi lata ba wa amawa ko mambufunni idigi su su kanne nga be age ikere ni ga ala yo bufunni be gafi ko bufugu ba bata nawi yegi ho lokaci teya uteya shashata shashe oji kango iyo shasha mu kawa gbagba shari'u la jaramu shari'u la jaramu tun na ga yi gurgudu ya bayani na manyan wagan mu biyu yayi bayin no <coughs> ifilo litafiyan manko na ga manyan kpabe wa riban nasai wa wata hiru fi nagdi ala ita faladan ewu Yaji fahimta ko? Wa wata hiru fi so unjin yawo kawai ya to yangici na yirin nina wagada nauyin e ni a yau a a cewa jile ba misali shekafa bai shekafa wule ce ya gan ko shekafa bai yi zai yi fahimta ko ya tafa daga luwe bayan da laya dojo shasha gada ezo kpanu ni shekafa kpanu ni abin ji daga ba ní àpàtà nídàlógún ṣẹ̀ṣàlú náírà bẹ dọ́ọ̀lẹ̀ nga ẹ̀sán òmọ́dídágábà ṣẹ̀ṣàlú ìdí fẹ̀yìntàkù so ẹ̀gẹ̀gẹ̀ yẹn bíbi tàti ugbẹ̀ yìí ṣàṣà wùkí wùlú pùtà nga lógún ẹ̀ dẹ lókàcí ọmọ ṣàṣà nga lógún ẹ̀ ní dẹ lókàcí ọmọ ṣàṣà sai o. in ne ji faruwa ba gizo ko jau tsara rai buna ngai labi na kun biyu shirya manji ya labi yin doro na labi na kun da zanga da yi buna manga ga ya fassara ya fala ya juzu bai udiramain bi talata janiku wala bai udirhamin bi dirhami ila hausa ausa ko ngole bacin na gbani wai gaga ya ci riban na sayo ko fala ya juzu bai udira mai bi salasa mai ribal falli ko galla jikago ya zaguru la jikago ya giya wa ma kashin ribal falli ga tiya nga imane fala ya juzu bai udira mai ni bi salasa ugwayi na wa kudira mi guba ya zagula gutu ya wana gogu ba wala gutu ya mi nga wace ga wace na wala bai wa dirhami bi dirhamin jika gutsu na na yawe wabi wala jika gutsu wa yami a jika gutsu wa sami ila yaumin amma mi ga adi jika gutsu na mi shi wa ina na mi goya wa na mi ga adi labi yawe mi ga adi yawa labi yawe wato sun ko so kwaji au sa'atin ko lajane nga yi ji wace nan amma sai lozun ya adi layawa ko da lokaci zuru masalan mu ya ce bai u riba annasa'i jama'i wani yawa ko man shagada ya ganyi buru so misali nawayi riba guba da otu yana rula ya yi na jumla na jibo iji fahimta ko wa bai bai'ul murabahati ja'iz bai'ul murabaha ma alalliwa shari'a da jibin ki mai kpagin mai bai wulmura ba yau ngayi aka yaku bai wani washu ne amma wala yau biyo tabu eti eliyo nga mura ba daga ribu gabawa ele mi sun yi mai ribu ti ele nan Kaya na lagos 20,000 mishi wujen amma miso a gili ya 3,000 tubo ko 5,000 idi fahimta ko miso yi wani ugu wa galle 3,000 ya mi tubo amma gaskiya yana mishi ujinano a tuwa kutija muna kawo da to gaskiya musulunci nan wuye kuti na wafe da tiya kaya wace inda man ko jigana wani ci gama na wani gole kuma yabi albarkan hawa wace wuce bu kuma yi ci gaske wa makaru wa anabu banan ga adam ni zai ji elotuka bayiri na almunfik silatahu bil halfil kari zai kunya yan kuci ube ke kuci je ga mana ina maji ga kawai to ci gaskiya mu game me kuci anabu da wuce mi sun daga agba ni na gai ga baiwal murabaha mi ya kuwa wayin jika shi sun magile jika gwai etiwo mun ga ja'iz wacen nagi lakin al'ahabba khilafuhu amma al'ahabba na tsobayi gana ga ya khilafu wacce na tsojin nana na ji baiwal muraba na ga ya almusawama idi shi shi cewo ni ga kayan na kuyawai ewa kaza waki washe waga kaza mun ji ga sai ya ga kaza shi mishi kaza mai lemiwa mutu agiyayin amma na tsoge gauna nga mai ga ga khilafu na tsojin na na na na lebana ga yi baiwul musawama ko al mufawada ijiji cewo ina e yi gabe ba wajina ndo rushi nga wunji boye ndo shi bola yi ga na tsojin na na bai ga likasratil bayani ala al ba'i fi nge bona ege yete ga e doku ya al ba'i ya za bani ga waji bayani ne kaza milau daga kaza moto na laushi daga lagos na kazungo kaza wala na mitoji na wawo kaza babu mishiyan gicho bata ilin na gabu mai wawo ga bayani ga domin idi fahimta ko farubba ma yansa ma ya duru wuji wasu wabe ga wai bayani ya za a yi wuce wa ga ilin na wagi na gaggaci na Yan sama ya duru tambaga lowa ya ce da coto na kawo faga ga gula su wani wa ku zo ci bai faga ile wato ke kamo biya ne wani ga to kaza zai ke lau daga ba kaza bai da moto wani kazungo zai ke jimi taimako bai kaza na zai wun ba lo shago wuce na mutu gwa kaza wani ya wake a tsoyo so bai auye su ko e ya ga lo wasin da shi ebona nga wade bukata ga wala bayani waji bezo yana wa na be wona wa bezo na kan ga wade ngwaciya eleno ga ya wona inda le ga ele ga gama so ga na la ye na fona da wona ina la ga bana da wona fayanta kilu zinu tunani wa bayanna min shay'in ila ghairi daga yando choda bando chibe ji fahimta na belle ucin da toki bo a rama E ebona bayani ga azoyin jimi guci ga ndoci bayani ga chi na wasu mawa zoyin uzuni ebona wala ya dawa ya to yi wani huwu halin lashe uba nan ga kazan wa ga dakiyo a ramu ga ebona ga wa na ebe jika guwo an ya ne lewa na wade jika kaza tun ala wazun zamane wa zamane mu sha ya na ogo owu na ogo ne ga haramu wa misali 20,000 na cha o shi amma ya bu ya wali uta bo ne lo ya wala jibe ki yo 24000 umajo wala tun ata ujo gba ta ina moto lu ya amma ya sango ne bayani na da waje ci gaba na wani ke a ita da wani walawa gyara mu dai amma a yi dane ka zabe a ko iliyan dora wa gina wuce wuce 25,000 mai a ko wazo ma ga ka zami shi wuce ha ne biya wuce jija to mai zuya ganyen wuce gasa <laughs> wala ya ji wuzu filbai atadlis man ga ugwaya ebe ya wace ba atadlis tadlis ugwaya ya biga ya kwena man ce ta atadlis yake ndu ya lada mayan iziya ne ga wa huwa kitmanu aibi sil'a anil mushtari wugayi wala su so na aibu na na asila kaya na wakuna mashin na wakuna tufuwa na walatin yakuna ansẹ̀tì náà láti àkúnà òjú wọn inú ẹ̀ lóbèjì ọmọgẹ̀yà wọn bá tẹ̀rẹ́gà ọmọgẹ̀yà rẹ wà kún yànà anil mushtari wà láwọn só zàṣínà nagẹ̀ yẹ tẹ̀dẹ̀lẹ́ so na ifuskata yake bo wacce tẹ̀dẹ̀lẹ́ su da bayan mai hadisi ji fahimta ko mangan gbogbo itiya be tadlisi a ce a gabe mini nauyin tadlisa nga yi en na wa kudana wajin sai be sifana za shi na gawo ushi woga to a na alalima ude sifa wuce ba ta roro shi fiwo mashin na tibu woro fiwo gama na yi mi shi ba ta woro mi ji kaza mutu na yi tadlis ga mutu yi mo gaji mo ko wunde ai mu na gyana wasu su ga yawa ko na wasu gyana wa gude e bodi wi ushawa de shishi ude fu ba bata na yi tadlis go te abi e gami yo e tun ci sawa wu gwa ga e na de sifan do ci walla moto fa zai kana kai e moto na nage ko e mi gintara ko ya tundo ci tawa wugo ya na ele kai sifa kaza na ndo wale yana ga sifa kaza da bayan ne ku da ai mun dora na anabu ويجب على البائع الإخبار بكل شيء واجه واجبي يتاقونا الإخبار بكل شيء نوى يلاباري دورو نا إذا أخبر wuga غان almushtari ca ga ya zai bin shi shi nan kallat ragbatu efu ba na zane na deda in na shauna ga ake nan na wa bai kun shi nan agan kaza ya aibu yan nan kaza ya aibu nan yau nan bai kun shi da nan yau baba mi na tu sando shi na yau ko ya wannan ya kuturu yau ya wannan ya wuyo ya zai batun sakwagun da bai yi nan wannan kukuta idan fi wasu kayan na waru ma a ji bori ji tu zai fe funa kafin wa bugun fe dangwa ji fahimta ngole na ji kwata ke shawa zawo an setin na ugiya ma wani gbon inu ya lobe ji ndoci ude ba ta rigya ma fi su da uziri in na ji kwata zola bayani waje fa wa shi ne na wani dai bukata injin wuri mota ne dai bukata injin wuri fitila wuri kpata aga iwu ga yi wuga shi wushi wa shi wa wani wuluwa amma kawai ga yawon wuce a shi bai manufa ga yi naji ɓata gi nga bi a tula yi nole wunye ma na mawa ga cewa ba kan gana wasu shi ibana wuli zalunci wa na ga yi na sai na wani musamman su kwaru ba musamman da zama zama ba kuma ci da ji wala ma wani waje kyau abu kusi ti fewe dan zan wuce wani wani wuce wala ku zan ai zan so yi wala moto ce ke be ji giyo yi wala ko mashin wani yin kpagba ko shi dai da sore wallahi so ko da yawo wayin kpawaro wala ci more wani wa dan zan wuce hannu gaskiya musamman na layi buwa nan gaga wo zai na biya wa ne wa ka za don bai zore kafi o tuna wa ka za rai kan gawa ma to kawo sha musu yin wasu man ga fayajibu alaihi ai fayajibu alal ba'i wa she paka tatiza ya yaza ngole fil muraba e ga muraba wa e wadina kuya ya za shiga ya nawa shiya wuce na bele nawa gine wa gute na to man ga wajibi yo an yi bayyana wala bayani waje an na wa kada alaka kaza ga yin nafa kaza ta gayi alkawali ya ba shi shiwo wannan kada anu kaza ma ba ta yi kaza waya wani bugu kaza ke ko kaza yi shi kaza ma mai ba tuya wa ga nake aka dala kaza kaza yi ba wajo a kida ne, diga da wani ogo ba yi wa gani bai gina mushtari kaza yi ba wajo kaza ma milaya ko kaza gawa ko kaza ma mewa bata yaro wani gawa ji faruwa kan lokaci e za ga wa ga 20000 ga 18000 sabi a shi so nemi sun wa gawa kuna bai yi na wa ga layu ne a da mun ga wala wa alam su ko ga pegan su ko ga pegan Allahu akbar gole bayani na kokoro gimo yau ma fa'ida kama kweka gala waga littafi fiki wupe wa da yau ziri ba fatawa yau sarawaya ebuna ga dan hadisi dan na wawa zanaga ji kan gyawo fi gami da ya gimo na waga su ka'idan na dabitin naji fatawan doro abiya wani wade su wani waga ga gazuli na wale formula ila ya za formula ila ya za to ngala zai ji littafi fiki wangi sha fahimta uji na da zai da gba littafi hadisi ba mu, ai ga ganiya ne fatawa ya da zai eh, wade ka'ida ji ka'ida ne mai laya fatawa na gama ya fiki wuje ji kan yau ngai da su ne ce lagaga fatawa ya yi.

bai gutsun yi shi dana rugudu ni gbanin social barcode bai ga circinan su kufa galibin yi subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu